karfe biyar agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe hudu kenan agogon tiyu da ghana sashin hausa na radio france international arafa ke magana kan mitoci sha shida. nura ado suleiman masauraro barkanmu da wannan yammaci ga kuma kanin labaran duniyar Binciken masana ya nuna cewar Najeriya na samun karuwar masu kamuwa da cutar kansa a daidai lokacin da a yau ake bikin ranar masu fama da cutar a fadin duniya. Bayanai daga jamhuriyar Nijar sun ce an samu hasarar rayuka da kuma jikatar jami'an tsaro bayan wani harin kwanton bauna da 'yan ta'adda suka kai musu a yankin talabiri china ta mayar da martani kan harajin da shugaba donald trump ya labtawa kayayyakinta da ke shiga kasuwannin amurka a daidai lokacin da duniya ke bikin ranar masu fama da cutar kansa da bisa al'ada ake gudanarwa a kowace ranar hudu ga watan fabrairu wasu alkalima sun nuna yadda cutar ke kashe mutane 79,542 a najeriya a wani yanayi da alkalima ke nuna cewa adadin mutanen da ke kamuwa da cutar da kuma waɗanda suke mutuwa ka iya ninkawa da akalla har banye goma nan da shekaru goma masu zuwa azima bashir aminu ta haɗa mana rahoto a kai Kansa na sahun cutuka mafiya kisa a duniya inda a baya-bayan nan ake ganin ta'azzararta wala Allah ko saboda wasu ɗabi'u na bil adama kamar yadda Dr. Khalifa Usman Abdullahi ƙwararre a fannin cutar ta kansa ke bayyana wasu daga cikin dalilan yawaitar masu fama da wannan cuta. Kaɗan daga ciki akwai family history don a cikin family akwai kansa musamman daga irin first relative da ake cewa kamar baba ko mama to chances ɗin mutum ya samu it's high. Then abu na biyu shine akwai akwai irin ah, exposure na abubuwan zamani kamar radiation da ake samu kamar ko irin akwai wasu ko wurin asibiti ne akwai irin machines da ake haskawa wasu suna da UV light mai karfi da shi sa wani zubin su kansu ma'aikata in za su sa su dan sa wani kariya saboda kar abin ya shige su sosai to wasu ma suna kawo kansa sannan kuma yashin cin kayan itacuwa fruits da vegetables da muke da su kayan itacuwa kayan ganye rashin cin su shi ma yana sa a iya kamuwa da kansa saboda su suna da wasu sinadarai da ake cewa cewa a wasu sinadarai da suke fighting wasu abu ake ce musu free radicals a jikin mutum su. Zainab Shinkafi ba gudu ita ce shugabar kungiyar UIC mai rajin yaki da cutar ta kansa a Najeriya. Ta ce abin takaici ne yadda ake da karancin wayar da kai ga wannan cuta. So a kowane shekara ana gano mutum kaman dubu ɗari da ishirin a Najeriya da ke da ciwon kansa inda za mu gane cewa akwai matsala sama da dubu saba'in ke rasa rai a kowane shekara. Taken ranar a bana shine United by Unique kalaman da ke nufin haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yaƙar cutar ta kansa. To an gaishe da Azima Bashir Aminu. Majalisar Zartarwar Najeriya ta amince da matakin ware naira biliyan hudu da miliyan ɗari takwas domin sayan magungunan kashe kaifin cutar HIV guda dubu ɗari da hamsin don ci gaba da kula da masu ɗauke da ƙwayar cutar mai karya garkuwar jiki da ke ƙasar. mahukuntan najeriya sun ɗauki matakin ne a jiya litinin 'yan kwanaki bayan matakin da sabon shugaban amurka donald trump ya ɗauka na katse tallafin da ƙasarsa ta shafe tsawon lokaci tana bayarwa don yaƙi da cutar sida ko kuma aids wadda ƙididdiga ta nuna cewar mutane fiye da miliyan 20 ne ke ɗauke da ita a faɗin duniya to har yanzu muna najeriya inda gwamnatin kasar ta haramta fitar da kasan danyen man fetur da ta warewa matatan cikin gida matakin da ta ce ta ɗauka domin rage yawan tataccen man fetur ɗin da ake shigar da shi kasar da kuma samar da daidaito a kasuwar hada-hadar kuɗaɗen ƙetare wannan na zuwa ne bayan da wani bincike ya gano cewar kimanin gangunan ɗanyen mai dubu ɗari biyar da ake warewa matatan cikin gida ne ake fitar da su daga najeriya zuwa kasuwannin duniya a kowace rana Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki a Najeriya ya yi tsokaci kan wannan mataki. Eh, idan an samu matata da take ake bata man fetur ɗanye ta tace saboda a yi amfani da shi a cikin gida ta je ta ɗauki wannan man fetur ɗin ko ɗanye ta kai waje ta siyar ko a tace ta fitar da shi a maimakon a siyar gida tunda ana fitar da su ƙasashen wajen zai fi najeriya farashi a wajen su waɗanda suka yi fasa korinsa suka fita da shi to a dakatar da basu a kuma nemo matatun gaske da za su iya yin wannan aiki domin duk waɗannan sake da wasa da dukiyar ƙasa shi ya kai mu ga halin da muke ciki dukiyar da muke da ita ba ta ishe mu ba tukuna balle mu ce mun zamanto kawai mu ba da dukiyar mu a haka kawai wasu su dinga ci a banza daga cikin gida da waje saboda haka ni a gani na wannan yunkuri na gwamnatin tarayya zai taimaka wa tattalin arzikin ƙasa matukar kuɗaɗen da za a samu kuma ba za a yi wasa da su ta hanyar cin hanci da rashawa ba To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda bayanai ke cewa jami'an tsaro akalla goma ne suka rasa rayukansu yayin da wasu da dama suka samu raunuka sanadiyar harin kwantan bauna da 'yan ta'adda suka kai musu a yankin Bankilare da ke jihar Talabere kusa da iyakar kasar da Mali. Hawa Aliyu na dauke da karin bayani. Lamarin ya faru ne a maraicen jiya Litinin lokacin da ayarin jami'an tsaro ke gudanar da sintiri a wannan yanki da ya yi ƙaurin suna sakamakon hare-haren 'yan ta'adda wadda ke kai kawo tsakanin ƙasar ta Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. Kafafen yada labarai sun ce biyar daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu jami'an tsaron jandarma ne sai kuma na Republican Guards guda biyar da ke aikin sintiri na haɗin gwiwa a tsakaninsu. Sul. Majiyoyi sun ce tuni aka yi jana'izar wasu daga cikinsu a inda lamarin ya wakana yayin da aka yi jana'izar gawar gawarwakin jami'an jandarma biyar a birnin Yamai. Jihar Tilaberi da ke yammacin kasar iyaka da Mali da Burkina Faso ita ce mafi fuskantar hare-hare daga ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi a yankin Sahel da Sahara kuma sun tsananta kai farmaki kan jami'an tsaro da fararen hula musamman daga lokacin da ƙasashen yamma suka janye dakarun daga ƙasar ta Nijar. sama da mutane 400 da suka yi aiki a ƙarƙashin rundunar sojin faransa wadda ta janye daga chadi sun ce abin da aka basu a matsayin haƙoƙin sallama san bai taka kara ya karya ba saboda haka suna buƙatar ƙarin taimako daga gwamnatin chadin ambaitubam bruno shi ne sakataren ƙungiyar ma'aikatan chadi ya ce suna buƙatar tallafin gwamnatin ƙasar cikin gaggawa Rayuwa tana da matukar kunci a gare mu, saboda haka muna da bukatar tallafi don kula da iyalanmu. Abu na biyu kuwa shine muna bukatar gwamnati ta duba ta gani ko watakila akwai wasu daga cikinmu da ke da ƙwarewa a fannoni daban-daban don yin amfani da su a cikin ma'aikatanta. A cikinmu akwai waɗanda ke da ƙwarewa a fannoni daban-daban kuma suna shirye don yin aiki a ƙarƙashin gwamnatin Chadi. Euh, Sakataren ƙungiyar ma'aikatan Chadi kenan. To jagoran 'yan adawa a Kamaru Maurice Kamto ya kaddamar da gidauniyar neman taimakon kudade daga al'ummar kasar domin su taimaka mashi wajen yakin neman zaben shugabancin kasar da zai gudana a watan Oktoban wannan shekara. Maurice Kamto shine dan takarar da ya zo na biyu a zaben Kamaru da shugaba mai ci Paul Biya ya lashe a shekarar 2018 wanda a yanzu yake neman zarcewa kan wa'adi na takwas duk da cewar shekarunsa sun kai 91. daga sashen hausa na arafa yake sauraron waɗannan labarin duniyar 'yan tawayen m23 da ke gwabza yakin neman hamɓarar da gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar congo sun sanar da tsagaita wuta saboda dalilai na jin kai bayan fafatawar da ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 900 a cikin 'yan makonni a cewar majalisar ɗinkin duniya kabiru muhammad dan bauchi na ɗauke da cigaban labarin yau din nan ne 'yan tawayen suka sanar da ajiye makamai lamarin da suka ce na da nasaba da jin kan al'ummar ƙasar da yaƙi ya jefa cikin mawuyacin hali haka zalika za a iya alakanta shi da buƙatar da ministocin ƙasashen ƙungiyar g7 suka yi na neman a sake hawa kujerar tattaunawa da zuma yin sulhu kuma da ba da damar kaiwa a fararen hula da suka tagayyara tallafin gaggawa tuni gamayyar 'yan tawayen suka kwace birnin goma mai yawan al'umma da suka fi shiga mawuyacin hali da akalla mutane dubu ɗari uku da yakin ya tilasta wa gudun hijira kafin sanarwar 'yan tawayen m23 sun dakatar da kai ɗauki na rarraba abinci da ruwan sha game da magunguna ga mabukata kuma hakan ya haifar da yaduwar cututtuka irin su kyandar biri da amai da gudawa kafin wannan sanarwar tsagaita wutar asibitoci sun cika makil da marasa lafiya da ke buƙatar tallafin gaggawa. To dangane da rikicin na jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, shugaban Kenya William Ruto ya ce takwarorinsa na kasashen yankin kudanci da kuma gabashin nahiyar Afirka za su gudanar da taro kan tashin hankalin da ake ciki a ƙasar ta Congo. Taron zai gudana ne a ranakun bakwai da takwas ga watan Fabrairun da muke, wato daga ranar Juma'a kenan zuwa Asabar masu zuwa. To ana sauraron waɗannan labarun duniyar daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Yau Talata, China ta mayar da martani a game da jerin harajin da shugaban Amurka Donald Trump ya labtawa ta inda ta kakaba tulin nata harajin akan kayayyakin da ke shiga ƙasar daga Amurka da kashi goma zuwa sha biyar. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto na Michael Kudusun. Wannan mataki da China ta ɗauka ya sabanta yakin kasuwanci da ke tsakanin manyan ƙasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki a daidai lokacin da shugaba Donald Trump ya ɗaga wa ƙasashen Mexico da Canada ƙafa. karin harajin kashi goma a kan kayayyakin da ke shiga Amurka daga China ya fara aiki ne da misalin karfe goma sha biyu da minti ɗaya agogon ƙasar bayan da Trump ya yi ta maimaita kashedin cewa China ba ta yin wani ƙoƙari wajen hana muggan ƙwayoyi shiga ƙasarsa. Cikin 'yan mintoci da faruwar haka China ta ce za ta sanya harajin kashi goma sha biyar a kan makamashin kwal da iskar gas da kashi goma a kan ɗanyen mai kayayyakin aikin gona da motoci kuma ta ce sabon harajin zai fara aiki ne a ranar goma ga watan Fabrairu. akan wannan dambarwa china ta ce ta aiki da takardar koke ga hukumar kasuwanci ta duniya domin kare hakkoki da muradanta akan jerin harajin da amurka ta lafta wa kayayyakinta To wani lokaci a yau talata ake sa ran shugaban na Amurka Donald Trump zai ɗauki matakin yanke alaƙa da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Akwai kuma yiwuwar shugaba Trump ɗin zai dakatar da tallafin da yake baiwa hukumar kula da Falasɗinawa 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniyar wato UNRWA, kamar yadda wasu jami'ai daga fadar White House suka tabbatar. waɗannan matakai na shirin tabbata ne a daidai lokacin da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ke ziyara a birnin washington dc wadda ya daɗe yana sukar wato wanda ya daɗe yana sukar hukumar ta unwa game da tuhumarta da hannu a hararen da mayakan falastinawa ke kaiwa isra'ila kasar el salvador ta yi ta yin karbar kasurguman masu aikata laifuka da amurka za ta taso ƙeyarsu waɗanda ta ce za ta garkame su a gidajen yarinta. an cimma matsayar ce bayan doguwar tattaunawar da aka yi tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mako rubio da shugaban el salvador nayib bukele kasashen larabawa biyar sun miƙa wa amurka wasikar kin amincewa da shirin kwashe falasinawa daga yankin zirin gaza bayan ta shawarar aiwatar da hakan da shugaban amurka donald trump ya yi a baya-bayan nan abida sha'ibu baraza na dauke da karin bayani Ministocin wajen kasashen biyar da suka kunshi Jordan, Masar, Saudi Arabia, Qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa baya ga guda cikin jagororin Falasɗinawa sun aike da wata wasikar ne ga sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio inda suka nuna kin amincewa da shirin sauya Falasɗina matsuguni daga Gaza, kudurin da shugaban Amurka Donald Trump ya kawo a watan Janairu. Wasikar ɗauke da sa hannun ministocin wajen kasashen biyar da kuma Hussein Al-Sheikh mashawarcin jagoran Falasɗinawa an rubuta ta ne yayin wani taro da ɓangarorin suka gudanar a a birnin alkahira cikin ranakun karshen makon da ya gabata kalaman na trump dangane da shirin sauya matsugune na dindindin ga falastinawan ya haifar da zulmin yiwuwar kuran miliyoyin mutanen daga mahaifarsu gaza lamarin da tuni haddasa cece ce musamman ganin yadda ake jita-jitar isra'ila ta ci gaba da mamaya a yankin sojojin isra'ila da ke yaƙi a yankin na gaza sun kashe akalla falastina dubu arba'in da bakwai a cewar ma'aikatar lafiyan gaza kuma cikin kashe-kashen akwai na ke ta haɗi da aikata laifukan yaƙi wanda isra'ila ta musanta ko da yake tuni aka dakatar da yakin bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. To an gaishe da Abida. Dubban mutane na ci gaba da tserewa daga tsibirin Santorini na kasar Girka ta ruwa da kuma ta jiragen sama cikin kwanaki uku a jere. Bayan ibtila'in girgizar kasar da ya afkawa yankin da masu yawan bude ido ke yawaita ziyarta. ƙididdiga ta nuna cewar tuni wasu mutanen dubu shida suka riga suka tsere daga wato daga tsibirin inda tun a cikin makon jiya aka fuskanci motsawar kasa sau sama da ɗari kafin girgizar ƙasa mai karfin maki hudu da ɗigo tara a ma'aunar Richard da ta afkawa tsibirin da sanyin safiyar yau talata firaministan faransa francois bayrou ya yi amfani da karfin iko na musamman da kundin tsarin mulkin kasar ya bashi wajen tilasta amincewa da kasafin kudin shekarar bana da gwamnatinsa ta gabatar ba kuma tare da ya saurari ƙuri'un 'yan majalisa ba matakin da ya fusata bangaren masu sassaucin ra'ayi da tuni suka gabatar da kudirin neman kaɗawa wa firaministan kuri'ar yankan kauna to sai dai abu ne mawuyaci haƙarsu ta cimma ruwa. la'akari da rahotannin da ke cewa bangaren 'yan majalisa masu ra'ayin riƙau ba za su goyi bayan ƙudurin ba to da yake da sauran lokaci bari mu bari mu sake lekawa nahiyar afirka inda jami'an lafiya a uganda suka fara gwajin allurar rigakafin cutar ebola wadda ta yi sanadin mutuwar mutum guda cikin kasar a makon da ya gabata an fara gwajin ne akan jami'an kiwon lafiya da kuma sauran mutane da suka yi mu'amala da mamacin. an saurari waɗannan labaran duniyar daga sashen Hausa na Arafai. to yanzu kuma sai labarin wasanni tare da kaftin michael kudisin barka da da warhaka nura barka eh, to kasan anan dadi ana ta takaddama tsakanin cristiano ronaldo da messi da ma sauran ma yan wasa wane ne ya fi mm. ah, bajinta a harkar kwallon kafa shine a turanci suke cewa goat ko eh, to yanzu greatest of all time mm, mm. to yanzu dai ronaldo da kansa ya fito yana cewa shine cikakken dan wasa da ya taba wanzuwa a doron kasa inda ya ce sai dai ya ce yana girma ra'ayoyin waɗanda suke ga ganin messi ko pele ko maradona a matsayin watan gwaninsu ko gwagwanayensu to shi ronaldo ya bayyana dalilansa ya bayyana dalilai da dama mm. inda ya ce watan ne dan ya fi kowa cin kwallaye yana da kwallaye 923 sannan kuma ya fi kowa cin da kwallaye da ka hmm. ya kuma fi kowa cin kwallaye daga bugun tazara hmm. da kuma bugun penalty hmm. haka kuma ya ce yana daga cikin 'yan wasa goma Hmm. da saka saka ficin kwallaye da kafan hagu wato na fahimce ka dai yayi maguruwa sa kanka da kanka eh, amma dan ya masa amfani tun da eh, abin da ya faɗa gaskiya yace alƙaluma ba sa ƙarya hmm. yace shi dai yana amfani da waɗannan alƙaluma kuma da su hmm. yake ci amma idan kana ganin Messi ko Pele ko Maradona da sun fishi to wannan ra'ayinka ne kuma yana eh, girma ra'ayinka kasan daga cikin kasawar da ake gani ko abin da ake ganin ya rasa shine kofin duniya wanda kuma zai wahala a ce ya lashe shi lokaci ya riga ya wuce saboda yanzu shekarunsa talatin da tara to sai dai har yanzu dai ronaldo bai fara nazari akan batun yin ritaya ba da cewa shekarunsa talatin da tara kasan ya ce mm. idan lokaci ya yi mm. jiki ne kawai zai fada masa ai da kai waɗannan da ka kawo waɗannan alƙaluman ni ma sai ka tsima ne kamar in je in ɗauko takalmi na da na <laughs> kai ma ka koma ba amma dai na fara na bani na jinkirta golden stars eh, kenan kawai a ci gaba da fafatawa <laughs> to chelsea ta koma matsayi na hudu a teburin gasar premier ingila bayan da ta taso daga baya ta doke west ham da ci biyu biyu da ɗaya a filin wasa na stamford bridge a daren jiya litinin kenan hmm. to bayan da abokan hamayya su manchester city newcastle suka yi rashin nasara a ƙarshen mako hmm. chelsea ta yi aiki tukuru don samun maki uku akan waɗannan bakin nata to sai dai watan eh, bakin da ya saka fara zira kwallo ta hmm. hannun jarrod bowen shi da ya saka kwallo to amma pedro neto ya farki wa chelsea wannan kwallo bayan da aka dawo daga filin rabin lokaci kafin daga bisani cole palmer ya ci kwalla ta biyu wanda ita ta bada wannan nasara ba to wannan sakamako ya taimaka wa chelsea ta kai matsayi na hudu da maki 43 ta bai manchester city da newcastle din maki biyu ratar maki biyu kenan a inda wannan kakar ta farfado domin a waɗancan shekarun na baya ba a ganin ta a nan wata zakin nan ma ya kusa guduwa sosai sai da eh. ma ya dan kauce gaba zai tsere da aka dawo da shi <laughs> hmm. eh, to yanzu dai ita watan west ham din tana da maki 27 tana matsayi na goma sha biyar biyar saura kaɗan kenan ta to ina ga anan za mu dakatar da kai Michael ka koro bayani gaya maka cewar akwai yiwuwar Rashford ba zai sake komawa United sai dai da ka faɗa din da kenan muna <laughs> godiya Michael To a yanzu kuma sai sharhin jaridu tare da Abida Sha'ibu Baraza. Barka da kokari. Barka da warhaka mm. Nora. Za mu faro sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily Trust wadda mm. ake wallafa a Najeriya mm. da ta yi sharhi kan yadda Najeriya ta bi sahun kasashen duniya don bikin ranar cutar sankara ko kuma kansa. Masu fama da cutar na ci gaba da kokawa akan wahala da suke sha don jinyarta saboda tsadar magunguna. Lallai akwai tsada. Sosai. A a cewar jaridar masu fama da cutar na korafin karancin cibiyoyin jinyar cutar hmm. da rashin wadatattun na'urorin kula da su wanda kasar ke fama da hmm. to a cewar masu fama da wannan cutar wannan ne yasa ake samun mace-mace ta sanadin cutar a hirarsu da jaridar daily trust kwarai kuwa tun da hmm. kin idan zan in zan are bakin likitoci kamar yadda na ji suna faɗi kin idan cutar ta yi kamari akan yi amfani da uh, wasu wani haske da ake kona eh, kone ta yawa kuma su ma kamar suna mm. kokawa kan wannan eh, na'urar ba a da isassun eh, to mm. masu fama da cutar sun yi kira ga gwamnati a mm. dukkan matakai da ta kawar da duk wani tsaiko wajen sha'anin jinyar cutar domin sama musu sauki to har yanzu muna Najeriya amma da jaridar Premium Times ita ma da ake wallafa a kasar sharhi ta yi kan hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC wadda ta gurfanar da wasu baƙi 'yan kasashen waje mutum 792 wai ba irin kaman nan ta yi a watannin baya ba ina ga gab da za a kawo karkare shekarar 2024 eh, a watan disamba ba mm. a nan jihar lagos to premium times ta rawaito cewa hukumar ta gurfanar da su a babbar kotun tarayya da ke nan jihar lagos kuma mm. daga cikinsu akwai 'yan kasar china mutum 29 mm. sai guda goma daga kasar philippines da ɗan kasar malaysia mutum guda Hmm. yan pakistan da indonesia mutum guda guda da kuma wani kamfani mai suna genting international hmm, hmm. Eh, a cewar jaridar waɗanda ake zargin su dai sun gurfana gaban alkalai kin san a wancan karan adadin mutanen da aka kama da 'yan kasashen ƙetaren da na najeriya sun haura 700 sosai to haka ma aka su din ne kenan aka gurfana a cewar jaridar waɗanda ake zargin su kenan kuma efcc ta zarge su da damfarar ta hanyar laifukan intanet da kuma mallakar harkar takardun bogi da ma sata. To gashi na ganki da tilin takardu amma Ibrahim Tukur Kefi na daga mana lokaci yayi. Muna godiya. Matsalar samar da ruwan sha a yankunan karkarar Najeriya na ci gaba da jefa jama'a cikin hali na kunci duk da cewar mutane sun dogara wajen amfani da rijiyar burtsatsai ta tuka-tuka domin samun ruwan shan. sai dai a lokuta da dama rashin ingancin irin waɗannan rijiyoyi na bohol kan hana damar a samu cin moriyarsu abin da ya sa a 'yan shekarun baya bayan nan jama'a suka gano wasu hanyoyin sauya fasalin burtsatsen na tuka-tuka zuwa masu amfani da wutar lantarki ga rahoton da ahmad alasan ya aiko mana daga garin yola a wuraren da aka ci gaba ruwa kan riski mutane ne har makewayinsu sai dai a kasashe 'yan rabba ka wadata mu ciki har da najeriya musamman a yankunan karkara mutane kan yi doguwar tafiya domin samo shi a wuraren da suka yi dace ana samar musu da bohol ɗin je yi ka wadda rashin karko ke sawa ake kyale shi a lalace malam yusuf kwararre ne a hako da kuma ayyukan bohol ya shaida mana abin da ke haddasa lalacewarsu a sauwake. eh wannan bohol na tuka-tukan nan hakikanin gaskiya yana lalacewa da wuri saboda kayan da ake sawa a ciki kamar na da suna da karfi amma yanzu ba su da karfi kuma bayan haka nan ma flanger valves shi ainihin abu da ke famfar wani in shine ke lalacewa da wuri a ciki don wani ma ba za ku wuce wurin ba ma za ka ya bace ma irin waɗannan tuka-tuka sun fi shurin masaki a wurare daban-daban a lalace sai dai al'umman kilbaji woru jabbe da ke karamar hukumar yola ta kudu to ni suka yi wa tufkar hanci ta hanyar sauyawa bohol din fasali daga ci da karfi zuwa na lantarki malam da ahmadu shine shugaban kwamitin sauya fasalin ya yi mana ƙarin haske kan wannan aiki muka yi shawara mu ya mu muka je muka gaya mai gwade tukunna muna so mu mai da bohol nan ya zama na wuta muka haɗa kuɗi muka cire wannan sumun ɗin muka canza muka sai asalin sumo na wuta to shine muka zo muka jona allah ba mu sa kuma muka haɗa a yanzu kam dai ba damuwa sai dai sumon bai da ƙarfi a yanzu haka muna ƙoƙarin haɗa wani kuɗi ko za mu canza wannan sumo ɗin mu sa babba ko kwalliya na biyan kuɗin sabulu da sauya fasalin ahmad tijjani ya ce bol na tuga-tuga da ƙarfinka ne zaka zo ka famfa sannan bol in ba laushi yake da shi ba komin ƙarfinka komin cin tuwon da kai in ka yi ƙoƙari ne ka famfa jarka biyu to da aka mai da shi na wuta ya abin yake a yanzu kan ai rayuwa noma sai dai kawai yanzu in wuta ya zo ruwa zai zo ɗauka tiyo ka je ka sa a randa ko a na naka in ya cika sai ka sake kaurarwa in kuma ka gama akwai makwabta ma zo su eba ruwa Malam Yusuf ya ci gaba da cewa hatta ga mutanen karkara da basu da lantarki kamata ya su da irin waɗannan tuka-tuka zuwa na zamani ko da kuwa janareta ne sa sanya masa. Shi somo na wuta idan an samo mai kyau yana daɗewa ba tare da ya samu matsala da wuri ba saboda shi in ba ana ba shi wuta wanda yana fin karfin shi har ya kona shi ba yana daɗewa saboda wani lokaci akan sake wuta da ƙarfi. to shi ne wanda ana dan sa matsalansa amma in baka ba ba a sa matsalansa da wuri a yanzu da al'umma suka fara gano muhimmancin magance matsalolinsu da kansu za a samu sa'ida wajen dogaro da gwamnati tunda ta zama ramin kura ahmad alhassan yola arafai hausa To har yanzu muna Najeriya inda wasu bayanai ke nuni da cewar sama da kaso ashirin daga cikin jimillar Fulani makiyaya da ke kasar sun yi kaura zuwa wasu kasashe makwabta yayin da wasu ke ci gaba da kokarin bin sawun daukar matakin na yin ƙaurar saboda matsaloli na tsaro. hakan na faruwa ne ganin yadda makiyayan na ainihi ke fadawa cikin tsaka mai wuya na gaba kura bayisa yake inda dazuka da kuma wasu yankunan karkara suke fuskantar barazanar 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane yayin da a cikin gari kuma suke fadawa komar 'yan sakai kan haka na tattauna da shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyar Allah a najeriya baba usman nkazarma ai babu wanda zai kokari ya fice a cikin wannan yanayi da ake ciki kai tsammanin zai dawo kuma in zai dawo shin an samu sauki ne akan yanayin sauran ma da suka rage a in ka dora watakila ba su samu hanyar fita ba ne amma in ba haka ba dukkan makiyayi da yake fadin tarayya in ba da aka dan fara samun dama dama ba hmm. ai bai bacci idon su biyu a rufe ya za a magance wannan matsalar a rika bambancewa ya zama na su waɗanda na gari ne ya zama na ba sa fuskantar wannan matsala ta gaba kura baya sa yaki su ba su tsira a can ba a ce yankunan karkara ko cikin daji kuma sun fito cikin gari nan ma suna fuskantar matsala ya za a magance matsalar su masu aikata laifin nan fa tsiraru ne cikin al'umman fulani kamar yadda yake akwai tsirarru masu aikata laifi cikin kowane al'umma cikin kowane kabila a duniya ba ma najeriya kawai ba to kaga idan ba hukuma mataki ta ɗauka hmm. na fahimtar al'amarin ba sai a yi ta tuƙa yana warwarewa a ɗau mataki na yadda za a tsaya a dubi wannan abun ɗungurungun ɗinsa ta kowane fanni kuma a samu kyakkyawan fahimta bai ɗaya dukkan wa'anda wannan al'amarin ya shafa a zauna da su yaya hmm. za a yi don a gyara hmm. me mafita za a ga dama ko a baya an yi ta yunkuri sai ka ga da an samu sauki kuma sai ka ga al'amarin ya sake kuma gidan abin hmm. abin ya dawo to amma kafin na na so ka gane cewa wannan al'amari da muke ciki ba al'amari ne wanda karfin yaƙi karfin amfani da makami zai kawo ƙarshensa ba al'amari ne wanda dole sai an zauna akan teburin sulhu an sulhanta don ka fahimci abu ma yanda yake a yanzu in ka duba eh, jihar kaduna ai ta ɗau mataki na sulhu mai kyau wanda kwanan nan aka yi shi a birnin gwari kuma matakin ya cimma haƙar ta cimma ruwa da hanyar kaduna zuwa birnin gwari ba a isa abi ba amma saɓanin haka yau ana bi ana tafiya ba tare da escort ba me ya kawo haka duka wanda al'amarin ya shafe su an zauna da su an samu sulhu an hmm. samu fahimtar juna ita kuma gwamnati ta ɗauki matakin taka nata gudanar da nata gudumawan don abin ya ci gaba hmm. su ma shugabannin manoma da na makiyaya in kaga kowanne ya ɗauki matakin abin da zai yi da ma masarautar birnin gwari da sauransu hmm. kuma gashi sauƙin ya samu jihohi da suke makwabtakan kaduna duka hmm. cikin rikici suke idan ba su ɗauki wani mataki kamar haka ba to sai ka ga ko shi wannan ɗin ba zai ɗauki tsawon lokaci ba zai lalace duk lokacin da aka ce maka sulhu ai cikin bata gari ba dukansu ne za su yadda a yi sulhu ba hmm. kuma da sulhun da karfin sojan idan za a yi amfani da su lokaci daya wala ba su ana iya yin amfani da su lokaci daya hmm. in kuma a za a ba wannan dan lokaci kaɗan hmm. ya yi nasa a ce zuwa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza an ɗauki wannan watannin na sulhu ne daga baya wanda ya yarda wanda bai yarda ba za a yi amfani da karfin soja da karfin gwamnati to kaga su kansu wanda suka fito su za su taimaka wa jami'an tsaron wajen ba su bayanan yaya cikin dajin yake hmm. yaya ake samun makamai yaya ake samun altahe yaya ake samun uh, shige da fitan uh, agogon abinci da sauransu da ake kira logistics shugaban kungiyar fulani makiyaya ta ta allah kenan a najeriya baba usman ingazarma To da haka zamu je ga maimacin wasu daga cikin kanan labaran duniyar da aka saurara. An ji cewa binciken masana ya nuna Najeriya na samun karuwar masu kamuwa da cutar kansa a daidai lokacin da a yau ake gudanar da bikin ranar masu fama da cutar a faɗin duniya. Bayanai daga jamhuriyar Nijar sun ce an samu hasarar rayuka da kuma jikatar jami'an tsaro da dama bayan wani harin kwantan bauna da 'yan ta'adda suka kai musu a yankin Tilaberi. china ta mayar da martani kan harajin da shugaba donald trump ya labta kayakinta da ke shiga kasuwannin amurka to yanzu kuma za mu sarara da wannan To da fatan an ji daɗin sauraron wannan